Idan a babban masallaci na mai itatuwa suna samun kulawa wannan ba haka ba ne a nan hanyar bulebar ta Nimun darni sun lankwashe karewa ko an sace. Amma a cewar Alhaji Ibrahim Musa Dauda mai unguwar Madina gungun matasa da aka kafa domin kula da itatuwan sun bari dalilin rashin sa ido. Matasan sun fito ne daga unguwanni daban-daban waɗanda suka kula da shuka itatuwa. Tare da waɗannan matasan ne muka gudanar da da yawan ayyuka na share-share. Sai dai daga baya mun da lambobin mutanen. A cewar Injai mahmud Raul da ke magana da sunan shirin Nyame Vert na ƙungiyar tattalin iyali matakin gwaji da ke gudana an tsaida shi ne dalilin tafiyar ƙwararren jami'i. Wannan lokaci da daraktan da ke kula da mahalli yake kula da shi ya ɗan samu tsaiko saboda ba shi nan. Daraktan ya tafi balaguro. A unguwannin Tallage da Madina na Yamai masu unguwa sun ƙirƙiro ayyukan wayar da kai zuwa ga mazauna bisa muhimmancin kula da waɗannan itatuwa da aka yi watsi da su sakamako wasu mazauna da kansu ne suke baiwa waɗannan itatuwa ruwa alhaji ibrahim musa dauda mai unguwar madina mun wayar da kawunan jama'a dangane da amfanin su su ne ma suke ban ruwan itatuwan da ke bakin su saboda wani lokaci motar ban ruwa ta meri tana yin sati ɗaya zuwa kwana goma bata zo ba kuma idan suka biyo daga nesa ne suke ba da da ruwan idan kuka duba duka itatuwan da suka mike su ne waɗanda suke gaban gidaje a cewar injai muhammad raul da ke magana da sunan shirin nyame vert na ƙungiyar tattalin iyali ya yaba wa shugabannin unguwannin da ya ambato a nan tare da tabbatar da cewa ƙwararren jami'i na shirin zai dawo ba da jimawa ba a yamai kuma idan lokaci ya zo shirin zai fara aiki da ƙarfi muna godiya zuwa ga mai unguwar talage da madina da suka shige gaba saboda cikin wannan tsari akwai kungiyoyi daban-daban da za a girka da yanzu haka ba a saka ba saboda shugaban proje bai nan amma zai dawo nan ba da dadewa ba da yarda Allah wannan projen cikas din da yake fuskanta za a yi maganin sa A ƙarshe wannan shirin na Niamevert na hasashen shuka itatuwa masu ba da 'ya'ya ɗari biyar a nan gaban babban masallacin Niamey da kuma itatuwa dubu hamsin a Niamey a tsawon manyan hanyoyin kewayen babban birni